bangaren wasan kwallon ƙafa kuwa a yanzu haka hankali ya karkata ne wajen shirye-shiryen wasannin neman shiga gurbin cin kofin duniya na shekara 2018 wanda za a ci gaba da shi a gobe alhamis 6 ga watan oktoba na 2016 a bangaren turai wasan da zai dau hankalin ma'abuta kwallon kafa a duniya kuma shine wasan da kungiyar kwallon kafa na kasar italy za su fafata da kasar spain ita ma a Najeriya Super Eagles da ke Najeriya tana ta shirye-shirye domin fafatawa a wasan neman shiga gurbin cin kofi na duniya na shekara 2018 wanda za a yi a ƙasar Inda yanzu haka filin sansanin horar da 'yan wasan Najeriya ta cika makil da manya-manyan 'yan wasan kwallon kafa na duniya irin su Michael, Captain Michael Obi da Kileti Ihenata na Manchester City sai Musa ahmed musa na leicester city da kuma sauran manya-manyan 'yan wasan kwallon kafa da suke fafatawa a waje da na cikin gida haka ƙungiyar za ta buga ne da ƙungiyar kwallon kafa ta zambia ranar tara ga watan oktoba lahadi nan mai zuwa na neman shiga gasan cin kofi a can ƙasar zambia kafin wannan ƙungiyar za ta fafata da ƙungiyar kwallon kafa ta plateau united don gwajin 'yan wasanta a abuja idan muka dawo bangaren hada-hada da ta yan wasan kwallon kafa na duniya ko bayan ta yi da kungiyar kwallon kafa ta arsenal ta yi wa dan wasan ta hector belarin na karin shekaru biyar a sa dan wasan da ya mai da hankalinsa ne zuwa kungiyar kwallon kafa ta mansi ac milan na zawarcin dan wasan chelsea mai suna chess fabregas dan wasan gaba na kasar gabon dan mai fafata a kungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund ya ce tuni mahaifinsa suka suka yi magana da kungiyar kwallon kafa ta man city domin yiwuwar dawowar kungiyar man city a tsakiyar kakan wasan bana real madrid da psg na cikin masu zawarcin dan wasan inda manchester city ta sa masu zunzurutun kuɗi har fan miliyan 65 shi kuwa dan wasan chelsea mai suna diego costa ya ce ya bar kungiyar atlantico madrid amma yana jin daɗin zamansa a kungiyar ta chelsea Costa ya bar kungiyar Atlantico na shekara 2014 inda ya koma kungiyar kwallon kafa ta Chelsea kimanin shekara biyu da suke kwanakin baya dai Diego Costa ya yi yunkurin koma tsohuwar kungiyarsa ta Atletico Madrid inda mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Antonio Conte ya shawo kansa da ya ci gaba da zama kungiyar kwallon kafa ta Chelsea huta lafiya.